ta za a je a taimaki sauran wanda mai na kai kawai zan ne kai kaga kai kai kai gaskiya yake eh? ne ƙara kifa da zuwa a ne yake ƙara kifa ta ba lalle tashi ba aka ka akwai da sun a <coughs> ah, ya tashi wallahi ya tashi <laughs> tashi wallahi ne wannan za a tasa kenan kawai kawai an mahi ne to zai zai <laughs> wani ya hau gudun da wannan jirgin ya yi yawa gudun ya yi yawa shi ma ya tashi kai lalle sun yi kokari amma fa wannan gayan ya sha ruwa fa wallahi ya ya Jiba. <laughs> Lalle. Wannan gwanaye ne. yi wasa ma wallahi. Kai. Ah! Allah